هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya nuna mana wannan rana da muka alkarta haduwa da 'yan uwa masu albarka domin gabatar da darasi a cikin wannan masallaci mai albarka na mu'awiyar tubno abin sufiya muna roƙon allah ya datar da mu cikin dukkan abin da za mu ambata jagorori abokai da malaminmu da 'yan uwa da muke tare a wannan majalisi Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkai Allah ya tabbatar da digadiganmu a kan imani da ayyukan alkai kamar yadda mai gabatarwa ya ambata za mu gabatar da darasi game da abin da ya shafi zuwan ramadan watan ramadan wata ne mai albarka watan ramadan wata ne na rahama da jin kai ga bayi da Allah subhanahu Ta'ala ya shar'anta azumtarsa ya farlantar da shi akan bayi idan Allah ya ja kwanakin mutum har ya riski watan ramadan yana musulmi wadda ya imani da Allah yarki watan ramadana to ya kisa tudun mun tsira ɗaya daga cikin manyan manufofin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana azumin watan ramadana shine ta hakiku takawa samar da takawa shi takawa kamar shi ne ƙashin bayan tsira duniya da lahira da bayi duk lokacin da bayi suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah suka tsaya a kan tafarkin Allah suka samu takawa to ba wani abin da ba da su iya cin mishi ba na nasara a duniyarsu da lahirarsu takawa shine Allah ya ce wa man ya ji Allah makaraja. duk wanda ya zama mai tsoron Allah ne mai kiyaye dokokin Allah ne Allah ya ce zai sami shi mafita idan al'umma ta zama al'umma mai tsoron Allah babu wani abu da zai zo ya cakuɗe ita al'ummar ta gagara samun mafita daga wannan abu wannan haka Allah ya ambata idan mutum ya zan mai tsoron Allah ne to Allah zai sa mishi mafita cikin duk abin da ya tunkara a rayuwarsa wa man ya yaj'al lahu min amrihi yusra Allah yace duk wanda ya zan mai tsoron Allah yana kiyaye dokokin Allah sau da kafa Allah zai sa sauƙi a cikin al'amuransa baki ɗaya. duk abin da sai an yi wahala an yi kikikaka to shi Allah zai kawo mishi wannan al'amarin a cikin sauki wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra duk wanda ya zama tsoron Allah Allah kan kankare mishi laifuffukansa ya girmama sakamakonsa ‘yan uwa masu albarka shi tsoron Allah kamar shi ne target na tsira duniya da lahira in ya ji lakum furkana Allah yace idan kun ji tsoron Allah kuka tsare dokokin Allah Allah zai sanya muku wani rariya wani mai rarrabewa duk abin da zai taso muku da ku iya tantance mai amfani da mai cutarwa za ku iya tantance abin da yake ɗauke da alkhairi da abin da yake ɗauke da sharri Allah zai muku dace da wani matankaɗi da zai dinga reraye muku abin da yake da amfani daga abin da bayi da amfani dukkan al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su sai yake cewa walau anna ahlal qura karike shi hannun ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله مدعوك تنسر كيتي ولو أن أهل القرى إنما أبوتا وأنن الكريم mutanen waɗannan alƙaryu da aka halakar da su waɗansu aka cifar da su amanu sun yi imani wata sun tsare tsoron Allah sun bi dokokin Allah Allah ya ce hana alaihim barakatun mina sama'i wal ardi Allah ce da mun buɗe musu albarkatun samai da kasai da sun ci albarkatun Allah ta sama da sun ci albarkatun Allah ta ƙasa me za su tsare Allah ce imani da ƙawa. inda za mu yi ta bibiyan irin waɗannan ayoyi babu wani abu da za ka samu wadda shi ne target daga lokacin da daga lokacin da bawa ya isa gare shi ya isa zuwa ga tsira shi yasa duk wanda ya maka nasiha ya ce ma ka ji tsoron Allah ka yi mishi godiya Allah yakan ce manzon Allah ka ji tsoron Allah sahabbai sashi sukan gaya ma ku ji tsoron Allah to ɗaya daga cikin manyan dalilai da ya sa Allah ya shar'anta mana watan Ramadan shine ta hakiku taƙawa shine samar ma mabayi taƙawa su zan masu taƙawa su zan masu tsoron Allah su zan masu kiyaye dokokin Allah tabbatuwan bawa a watan Ramadan ribatal alkairai da falaloli da watan ramadan yake da shi zai tabbata ne ga mutumin da ya tsare takawa ya kiyaye dokokin Allah duk abin da ake ambatawa na falalan watan ramadan na alkairan watan ramadan na dukkan abin da bayi za su ribata a watan ramadan 'yan uwa masu albarka idan mutum ya yi kuskure ya tashi zero a watan ramadan to in ba ɗauki da gudumawa na Allah ba ya taɗe kenan ya halaka kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ragima an rajulin dakhala alaihi ramadan sun ban salaka wala yukfar la annabi yace Allah wadaran mutumin da watan ramadan ya shigo ya same shi sannan watan ramadan ya fita ba a gafarta mishi ba ma'ana bai samu gafarar Allah ba bai samu rahama ba tsayuwan daka wajen ribatan alkairan da watan ramadan ke da shi ba na ganin dama ba ne domin idan kuma baka yi nasara ba to asararka kuma tafi kowane asara muni so inda za a ce wadda ya tsaya ya yi ramadan da kyau ya dace da alkairan da ke watan ramadan ya yi nasara wadda kuma ya kashe jikinsa ya zauna cikin kasala ko ya fada cikin sabon Allah a ramadan shi ma ya yi asarar ramadan ne kawai to da ya zo da sauƙi duk wadda ramadan ya zo sai ya gagara isa zuwa ga inda ake so a je, annabi ya ce to Allah wadarai da wannan bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan da zaran daren farko na watan ramadan ya shigo kana raye kana musulmi sai ka ji an sanar da ganin wata an ga wata an ga wata an ga wata an ga wata to tun kan aje asubahin da za a ɗauki azumi programs da Allah ya shirya wa bayi na rahama zai fara tabbata ne a kansu tun a farkon daren da aka ga ramadan ɗin watan ramadan ɗin kafin a fara ɗaukar azumi annabi ya ce idan kana awwalu lailatin min shahri ramadan idan daren farko na watan ramadan ya shigo aka ce yau an ga wata yanzu ne muke cikin dare na farko na watan ramadan su fi da wa maragatul jin annabi ya ce za a ɗaure shaidanu da kangararrun aljanu waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen batar da bayin Allah shi idan ramadan ya shiga za ka ga har waɗansu 'yan shaye-shayen nan da su ake tarawihi saboda iyayen gidansu duka an ɗaure su shi yasa a ramadan idan ka ga mutum fanɗararre a watan ramadan to shi ma ɗanin kansa ne da kansa wa gullikat abuwabun nar annabi ya ce za a bubbuɗe wa gullikat abuwabun nar za a kukkule ƙofofin wuta daren farko na ramadan na shiga daren farko na ramadan na shiga Allah zai ce a kama ƙofofin wuta duka a kone ba za a sake buɗe wata ƙofa daga cikin ƙofofin wuta ba sai kuma an ce watan shawwal ya kama jama'a mun fahimta language da yake cikin wannan shine idan ramadan ya shigo za a kama ƙofofin wuta duka a kule abinda ubangiji ke sanar da bayi shine a ramadan kuma ba a harkar wuta kamar gidan mai ne ka je ka samu an kule gidan man ai sakon da ake gaya ma ko akwai mai din ba a sayarwa ramadan na shiga ubangiji zai ce duk wata kofa ta wuta a kama ta a kule ta wa futihat Abuwabul janna za a bude kofofin aljanna duka domin a ramadan hidima ne na rahama da gidan aljanna wayu nadi munadi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai wani mai shela sai ya shelanta daga cikin mala'ikun Allah Allah sai sa wani mala'ika yayi sanarwa ya bagiyal khairi aqbil ya baki alkhair ai ya ɗalibar khair ina mai neman rahama mai neman alkhairi mai faɗi tashi wajen karatun alkur'ani ƙiyamun laili sadaka zumunci ayyukan alkhairi Allah zai ce a sanar da shi ya fiskanto ga lokacinsa yayi waya baƙi ya shar aksir za a ce ya kai mai neman sharri ka taka birki makanka domin duk dujjijinka duk yadda aka ce an kama wuta an kule kai kuma a ramadan ka je kafan tsama cikin saƙon Allah to kamar ka ƙetara katanga ne kamar ka ƙetara katanga ne kame ake yi duk wadda aka kama shi za a tsare shi sai aka ce to yanzu duk wanda yake ciki a sake shi kai sai ka je ka hau katanga ka ƙetara kaga ai kai rigima dama kake so a ramadan in mutum ya tsunduma cikin sabon Allah to rigima yake so waya bagi ya shar aksir ya kai ne neman sharri ka kame kanka ka taka birki ma kanka walillahi utaqa'u minan nari Allah yana da waɗansu bayi yantattu da yake yanta su daga wuta wa zalika fi kulli layla hakan na faruwa ne a kowane dare turran da daren Ramadan ya kama ubangiji yakan yanta waɗansu dubban bayi ba wanda ya san iya adadin su in ba Allah ba duk daren Ramadan harran da wannan daren ya ƙare wadda albarkacin da suka ci na wannan yantawa shine rayuwarsu ta riski watan ramadan rayuwarsu ta riski watan ramadan wadda watakil inda ba su riski ramadan ba da ba wannan labarin ake yi ba duddare duddare duddare na ramadan akwai bayi da allah ke yanta su daga wuta daga lokacin da aka yanta su wannan labarin ya ƙare wannan labarin ya ƙare sun yantu kuma sun yantu Allah ya samu a cikinsu za a ja kunnen masu saɓon Allah da su daina masu ɗa'a ma Allah su fiskanto domin ribatan wannan alkhairin ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna hadha ash-shahr qad habaratu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kun ga wannan wata na ramadan wata mai albarka ya halarto muku annabi sai yace wa fihi lailatun khairun min alfi shaharin a cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare alkhairin da daren ke dauke da shi ya fi na watanni dubu inda za a ba wa bawa dama ya bauta ma Allah a watan Ramadan a cikin wannan dare na lailatul qadari ya dace sallah yake yi karatun alqur'ani yake yi sadaka yake yi wata ibada yake yi abinda zai samu to inda za a bashi shekara 80 bayan fitan wannan daren a ce ya nemo abinda ya samu a wannan dare na lailatul qadari ba zai samu man hurimaha annabi ya ce wadda aka haramta ma alkhairin wannan dare na lailatul qadari faqad hurima alkhaira kulla to an haramta mishi alkhairi ne duka ba shi da rabo ne ba shi da rabo annabi sai ya ce wala yuhramu khairaha illa mahrum kuma ba wadda za a haramta ma alkhairin daren lailatul kadari in ba wadda ba shi da rabo ba ‘yan uwa masu albarka wannan jan hankali ne cewa kar bawa ya sake ya yi asarar dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na halartar wannan wata na Ramadan mai albarka akwai dubban mutanen da dubbai waɗanda bara da su aka yi tahajji da su aka yi tarawihi da su aka yi tafsiri da su aka yi duk abin da aka yi na watan ramadan yanzu suna nan a kwanci a kabari suna jiran ranar misali duk waɗannan darussa da muke gabatarwa bara duka mun gabatar da su ne da alhaji amadu limamin mu na s19 yanzu yana kwanci a kabarin. Allah ya mushi rahama Allah ya gafarta mushi. idan ka samu wannan daman watakil ramadan ɗinka na ƙarshe kenan a duniya ka yi ƙoƙari ka yi abin da ya dace ka shirya ma abin da ya dace ka zage ka yi abin da ya dace ka tsaya ka yi abin da ya dace maras rabo ne rayuwarsa takan kai ramadan har ta fita allah bai gafarta mishi allah bai yanta shi ba Allah bai sa shi a cikin rahama ba annabi yace sai wadda ba shi da rabo to amma duk yadda kake so ka samu kanka a cikin masu rabon nan a cikin waɗanda za a yanta kake so ka samu kanka a cikin wadda za su dace da alkhairan lailatul qadari kana so ka samu kanka a cikin wadda ramadana zai fita sun yantu to fa ka'ida kuma sai ka kiyaye ka'idodin watan ramadan sai ka kiyaye ka'idodin watan ramadan sai ka kiyaye ka'idodin azuminka waɗannan ibadodi da aka shar'anta mana na azumi da dukkan sauran dangin ibadodi tarawih ne tahajjud ne da duk abin da za mu yi to ka yi ƙoƙari ka tsare abin da shi ne ya kamata a tsare ka tsare abin da ya kamata a tsare karka yi asarar wannan dama taka idan ka yi ta, to tabbas ka samu tawaya wadda banda Allah da taimakon Allah babu yadda za a yi ka tashi yana daga cikin abu na farko uwa abu na farko da ya kamata kowane musulmi ya tabbatar ya tabbatar ramadana bai shigo ba face ya tsare ya kiyaye abinda ya kamata a ce ya kiyaye shine sulhu tsakanin musulmai wallahi waɗanda suke gifta wannan kuna so ku hana ni yin darasi ana ta muku magana wallahi duk lokacin da wani ya tashi sai ya fiki hankali na yanzu ko ɗan wannan maganan da na yi kun ga a ya shiga mana cikin karatu don Allah kowa ya nemi waje ya zauna yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya kiyaye ya tsare iya tsarewarsa shine sulhu tsakanin musulmi ko da gigin wasa karka yadda a sanar da an ga wata kana gaba da wani musulmi yan uwa mu kiyaye wannan mu kiyaye wannan karka yadda a ce an ga watan ramadan tsakaninka da wani musulmi akwai gaba wataƙila ba kwa magana watakila ba sallama tsakaninku watakila babu ga maciji a tsakaninku ka yadda yin hakan yakan haifar da a jingine karɓan azumin ramadananka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tuftahu abuwa janna yawmal isnin wa yawmal duk ranar litinin da alhamis ana buɗe ƙofofin aljanna fa yukfar likulli abdin la yushriku billahi shay'a sai a gafarta ma kowane bawa da bai yi tarayya da Allah da komai ba annabi ya ce illa rajulan kanat bai na baina yi shahana annabi ya ce sai dai mutumin da akwai gaba iyayya kusuma tsakaninsa da ɗan uwansa ba ga maciji fayuqal annabi ce to waɗannan mutanen za a ce wa mala'iku an ha anziru hazaini hatta ya ha. waɗannan a jinkirta ayyukansu har sai sun daidaita malam akwai ramadan na mutane da yawa na shekaru a ajiye ba a karɓe shi ba saboda akwai gaba tsakaninsu da 'yan uwansu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tu'radul a'malu ala Allah yawm al-ithnain wal khamis annabi yace duk ranar litinin da alhamis ana bijirar da ayyukan bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk aikin da muka yi a sati ranar litinin da ranar alhamis ana daga waɗannan ayyuka a kai su ga Allah subhanahu wa ta'ala fa uhibbu an ba amali wa ana sa'im annabi yace to ina so a bijirar da aiki na akai aiki na gaba ga Allah ina mai azumi annabi yace na daga cikin dalilan da yasa nake azumin alhamis da litinin saboda ana buɗe kofofin aljanna ranar litinin ana buɗe ƙofofin aljanna ranar alhamis annabi ya ce ana ɗaga ayyukan bayi annabi ya ce to ina so duk ran za a kai aiki na a sati a kai da azumi a ciki don yana da nauyi to ɗaukan wannan aiki da ake yi ranar litinin da ranar alhamis wannan fa azumin nafila ne annabi ya ce kowane bawa in ba shirka da allah yake yi ba za a gafarta mishi laifuffukan da ya aikata annabi ya ce illa rajulan kanat baina wa baina akihi shahada sai dai mutumin da akwai gaba tsakaninsa da ɗan uwansa fayukal to wannan za a ce wa mala'iku anziru hazaini hatta tsaliha waɗannan biyun a jinkirta aikin su har sai sun yi sulhu to ina kuma azumin watan ramadan wani ya tambayi abdullahi dan mas'ud yace kaifa kuntum tastaqbiluna shahar ramadan wai ku sahabbai wani shiri kuke na tarban watan ramadan abdullahi dan masudi ce ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila ramadana wa fi qalbihi mithqalu dharrati hikdin ala akihi almuslim yace ba wanda yake jiji a cikin ba wadda yake jijin watan ramadan ya kama akwai wani jilli tsakaninsa da ɗan'uwansa musulmi yace yana daga cikin shirin da muke a watan ramadan ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbila al-hilal yace ba ɗaya da yake daga cikin mu da yake gigin jaririn wata ya kama wa fi qalbihi misqalu zarrati hiqdin kuma a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar komayya na ƙiyayya ala a cihil musulun akan wani ɗan'uwansa musulmi saboda ka ana bukatar sulhu tsakanin bayi daidaitawa karka yadda watan ramadan ya shigo tsakaninka da ɗan'uwanka musulmi babu kafin yanzu za a samu wata da kishiyarta har ramadan ɗin ya fita ma ba sa magana wani tsakanin shi da makwabcinsa wani tsakanin shi da ɗan uwansa to idan muna so mu samu abin da ake samu a watan ramadan wannan yantuwa da ake yanta bayi wannan dacewa da lailatul kadari da dukkan abin da muka ambata cewa ana ribata a cikin watan ramadan to idan bawa yana so ya ribaci waɗannan ayyukan ya ribaci wannan yantawan to daga cikin abin da zai kiyaye shine ya shiga watan ramadan zuciyarsa tana buɗaɗɗiya sakakkiya akan duk wani ɗan'uwansa uwansa musulmi wannan yana daga cikin tanadi da shiri da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke abu na biyu shine shiri mai infaki da ciyarwa a watan ramadan idan Allah ya buɗi ƙirjin mutum ya gano sirrin da yake cikin ciyarwa a watan ramadan to ba wata dama da za ka yi amfani da ita ka sha kwana kamar ciyarwa a watan ramadan kuma ciyarwa a watan ramadan din a irin ma wannan lokacin ma amma irin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man fattara sa'iman falahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqus min ajri sa'in shay'a annabi yace duk wanda ya tanadar da abin buɗe baki wa mai azumi abinci ne da zai ci in an sha ruwa abin sha ne da zai sha in an sha ruwa man fassara sa'iman annabi yace duk wanda ya shirya buɗe baki ma wanda yayi azumi falahu mithlu ajrihi annabi yace yana da kwatankwacin ladan wadda ya ma buɗe baki Zaira annahu la yanqus min ajri sa'in shay'a ba tare kuma da ladan mai azumin ya tauye ba ma'ana ba za a tsakuro a cikin ladan shi wanda yayi azumin mani a a taskar Allah cikakkiya ce misali idan da zaka shirya ma wani buɗe baki bayan an kai azumi sai ya yi buɗe baki da abin da ka tanadar mishi abin da zai sha ne ko abin da zai ci abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk abin da Allah ya bashi al'aranan ranar na wannan azumin haka kai ma da a baka inda misali a ce yau azuminsa ya kai abin da ya samu shine lada dubu ɗaya to yana buɗe baki da abin da ka shirya mishi kai ma za a baka lada dubu ɗaya idan ka shirya wa mutum biyu za a baka ladan abin da suka samu na azuminsu a wannan ranar shi yasa inda za ka shirya wa mutum goma to insha Allahu a ranar za ka tashi da ladan azumi goma inda za ka shirya wa mutum talatin abin buɗe baki to da ka sha fara akwai wadda yake da ƙarfin da wallahi zai iya sa a yi kunu a yi kosai a yi shinkafa mutum hamsin su ci kullum kuma bai jijji gaba? jama'a mun fahimta duk wanda ya yi buɗe baki da abin da ka tanadar mishi duk abin da aka bashi a ranan na azuminsa haka da a baka to kuma akwai wani abu da yawa daga cikinmu ba mu gane ba shi ne akwai wadda za ka ma buɗe bakin a azuminsa shi kaɗai ka samu abin da kai azumin in guda goma ma kai ba za ka samu abin da ka samu a azuminsa ba wataƙila mutum ne mai kamun kai idan ya ɗauki azumin zai kiyaye ƙa'idodin Allah tun da ya ɗauki azuminsa banda ambaton Allah da ɗa'a karatun alƙur'ani kai kuma wataƙila kana azumin ma baka bar ƙarya ba kaga kenan abinda za ka samu a jikin azuminsa watakil kai ba za ka samu ma a jikin azuminka ba watakil shi in ya ɗauki azumin yana kiyaye ƙa'idodi ba zai yi gulma ba ba zai yi batsa ba ba zai yi ƙaunin sur ba zai karanta alƙur'ani yana cikin nafilfili yana cikin neman kusanci a wajen Allah kai kuma watakil da azumin a bakinka a kasuwanka ma kana cutar mutane wata da azumin a bakinka a ofis ɗinka ma kana karɓar rashawa wata da azumin a bakinka kana yaɗa abubuwan da ba su dace ba a social media kaga azuminka ai ba zai yi ɗaya da azuminsa ba to idan ka shirya mishi buɗe baki duk abin da ya samu a ranan kai ma da a baka akwai riba ko ba riba akwai riba shi yasa waɗanda suka san sirrin ciyarwa a azumi rike mutum suke in ya zo wucewa suna roƙonsa don Allah ya tsaya ya ci abinci a wajensu emu ne kawai a nan za ka je ka samu anguwansu makwabtansa ba su da kunun da za su yi buɗe baki da shi shi kuma a falonsa an sa mai abinci kala bakwai ko takwas Allah ba ka more buɗe baki ba ba ka more ba kana da dukiya a ramadan kana da dukiya a ramadan ai ka samu wata ƙofa da dama da za ka samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace cewa mallam ya da qawla zu wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda in ya dauki azumi ba zai bar qawlu zur ba qawlu zur ƙarya ya shiga ƙaunar zur yaɗa abin da baka ji ba baka gani ba ya shiga ƙaunar zur shaidan zur ya shiga ƙaunar zur duk wata bauɗaɗɗiyar zance da ba kan ƙa'ida take ba tana ƙarƙashin ƙaunar zur annabi ya ce mallam ya da ƙaunar zur duk wanda bai bar ƙaunar zur ba wal amala bihi ko aiki da shi haka kawai a sa wani abu a wani shafi na facebook ka gani kai ma ka yaɗa ko kuma ka yarda da shi baka da tabbas akan wannan abin wal ko kuma dabbanci wauta kana kuma azumi annabi ya ce falaita lillahi hajatu Allah ba shi da bukata fi an yada a ta'amahu wa sharabahu mai waɗannan sifofi ya bar abincinsa da abin shansa Allah ba da bukata ma'ana ana gaya maka in fa ba za ka bar waɗannan abubuwan ba to za ka ɓata lokacinka ne a watan ramadan in kwa masu albarka yana daga cikin alkairan da ya kamata mu shirya mishi a watan ramadan ne ciyarwa ɗaya daga cikin tawayar da muka sama makanmu game da abin da ya shafi infaki ne. kowa yana ganin wani ne ya dace da wannan ake tafiya a bar mutanenmu shi yana ganin tun da wani ne mai kuɗi shi ya dace tare da cewa shi bai yi komai ba ka yi gwargwadon abin da za ka iya idan kana da halin da za a yi kunu mudu biyu a gidanka ku yi amfani da mudu ɗaya mudu ɗaya a ba da shi bayin Allah kai ma ka yi waɗanda suka san ƙimar ciyarwa a watan ramadan sukan yi asusu watanni kafin shigan watan ramadan domin su samu abin da su ma za su ciyar idan watan ramadan ya shigo idan ku biyu da ku haɗu ku haɗu idan ku uku da ku haɗu ku haɗu in kun kai goma da ku haɗu ku dinga samar da wani ɓangare na ciyarwa a watan ramadan ku yi allah zai karɓa mafi alkairin lokaci mafi alkairin lokaci da bawa zai yi alkairi shine watan ramadan abdullahi dan abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadan nas ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne mafi alkairin mutane ka haɗu da wani ka ji labarin wani da yake da alkairi kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu aji wadanna ya ce annabi shi ne mafi alkairin mutane wa kana ajwadu ma kun fi ramadan sannan mafi lokacin da alkairinsa ya fi haɓaka ya fi yawa abdullahi ɗan dan shi ne watan ramadan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nan, wa kana ajwadu ma yakun fi ramadan lokacin da annabi ya fi yada alkhairi yin alkhairi sadakoki kyaututtuka taimakawa abdullahi ɗan abbas ce a watan ramadan hina yalƙafu jibril lokacin da mala'ika jibril yake zuwa mishi fa yudarisul qur'an ya mai darasu na alqur'ani domin watan ramadan wata ne na alqur'ani wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadan duk daren watan ramadan mala'ika jibril yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mai darasu na alqur'ani fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khairi minar rihil mursala ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne mafi yada alkairi kyaututtuka taimako gudumawa a cikin al'umma sama da iskar da take kaɗawa sannan yana daga cikin abinda da akan infaki ya kamata kama kanka tarbiyya in kana so in kana so in kana so Allah ya maka wadata in kana so Allah ya maka wadata ka tsaya da taimakon bayan Allah wallahi za ka ga Kar karka raba ɗayan biyu in kana so ka ga alkhairi, matsalar da muke samu malam shine yana daga tana daga cikin ayoyin alkur'ani da kowane musulmi kusan ya haddace amma tana daga cikin ayoyin da tafi ba da wahalan fahimta a wajen musulmai shine in tansurullaha yansurku ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tansurullaha in kun taimaki Allah kun taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku abinda shi Allah yake cewa yanzu yadda kake kayi abu kayi abun da ya sawwaka ya gani zai taimake ka to mu ko muna jira ne sai ya taimake mu sai mu taimaka shi ayar kuma tana magana ne kayi shi yasa sahabbai sun yi hidima wa addini wallahi wani bayi da cikakken jabton da zai rufe jikinsa shi Allah abin da yake magana abin yake magana ka yi abin da ya sauwaka ya gani zai taimake ka kai kuma kana jira ne sai ya taimake ka tukunna ka yi wannan haka Allah yake mu'amalantar kowa wato shi Allah duk abinda duk abinda ya sa ka kai abu na farko abu na farko shine ya kalli zuciyarka dan Allah abin za ka yi da ikilasi za ka yi abu na biyu da gaske kake yi wannan da gasken sai Allah ya tantance shi shi ne ma'anin fala ya alaman nan lahun labina sadaku wala ya alaman nan kazibin saboda haka idan aka ce a yi imani to Allah zai tantance waɗanda da gaske ne da waɗanda da ƙarya ne wannan da gasken ka riƙe wallahi sai ka nuna ma Allah da gaske kake ko laifi da kaga mutanen mu suna laifi da yawa da yawa suna so su tuba sai ya tuba ya dawo ya tuba ya dawo wani sai yayi kuka in yayi laifin abin da yasa bai bari ba saboda ba da gaske ba shi Allah yana so gani da gaske ne duk application da kake sabon Allah da su ga sunan a wayanka to ya zaka ce da gaske kana so ka bari zai yiwu akwai wani mutum al'imamu da bukari ya fi da hadisi sai da ya kashe mutane 99 amma duk lokacin da ya kisan sai ya damu da ya kashe na 99 sai ya je ya samu wani mai ibada sai ya ce mishi nifa ina so in tuba ga mugun aiki na ya ce har mutum 99 ya ce ya ce kai sai ya kashe shi bayan ya kashe shi ya sake nadama sai ya je tambayi wani malami sai ce mishi ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah amma fa nan in kana so ka bar shi sai ka bar garin domin anan ka tashi anan ka saba da sabon Allah anan abokanka suke anan kake aikata aikin duka ya bashi shawara da za ka bar nan ka tafi waje kaza cikin mutanen kirki salihan bayi ka je ka tsaya ka bauta ma Allah to da za ka bar wannan laifin garinsa ne a nan ya tashi a nan ya yi wayo a nan ya iya duk abin da ya iya ya kunshe kayansa ya rataya ya kama hanya zai bar garin da gaske yake so ya tuba ko ba da gaske ba to annabi ya ba da labari yana aljanna me yasa saboda ba yadda za a yi ya bar garin saboda ya bar laifin kuma a ce ba da gaske ba ne amma duk wannan kazantar satin da kake yi har yanzu numban ta yana wayanka ka ce kana so ka bari kina so ki tuba kina so ki bari har yanzu numban wannan dan iskan yana wayanki da gaske ne ba da gaske ne ba da gaske ba da gaske idan shi ya sa annabi ya ce man sa'alallaha a shahadata da bi duk wanda ya roki Allah shahada sai annabi ya ce da gaske ballaga hullahu manazil shuhada Allah zai dauke shi tantak ya sa shi a cikin shahidai ranar alkiyama wa in mata ala shi, ko akan gadonsa ya mutu me Allah yake so kawai da gaske ne da gaske ne jama'a mun gane to maganan da gaske ne kai kana so ka taimaki addini da gaske ko kuma buri ne kawai akwai bambanci tsakanin surutu a baki da kana son ka taimaki addini da gaske lokacin da Allah ya rubuta hijira a bar makka wato malam ka duba girman barin gari ba fa gari ba ka gwada ko anguwar da ka tashi a ce za ka bar anguwar a ce a nan ka girma a nan ka yi wayo yadda ka saba da ita shi yasa duk wanda yake neman ya ga anguwansu ta kama zuciyarsa balle a ce yau za ka yi bankwana da garin da aka aiki a nan ka tashi a nan ofis ɗinka yake a nan kake kasuwa abokanka duka abin suke za ka yi allah sai ya ce su yi hijira shi ya kama hanya ya bar makka yana cikin tafiya sai ajali ya cin mishi sai sauran sabai suka ce allah sarkiwa ne ga shi hijiransa ba ta cika ba bai isa madina ba allah ya ce a'a wa man ya min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi Allah ya ce wa man yakarju min baitihi muhajiran illahi wa rasulihi duk wanda ya fita daga gidansa ya kama hanya zai yi hijira zuwa ga Allah da manzansa thumma yudrikuhu al-maut sai mutuwa ta ritsa da shi a hanya Allah ce faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata abun Allah cewa aka yi a tafi gombe wani sai ya tashi Tiryan-tiryan har ya isa alƙaliri sai ya rasu da gaske zai je gombe ko kuma da wasa to shi Allah so yake addinin ya ga da gaske kake yi da gaske kake yi inda su sahabbai suka fi mu suka fi kowa su da gaske suke yi to wannan da gasken shi yasa da Allah ya jero waɗansu sifofi a suratul bakara sai ce ula'ika ladina sadaku sai ce wa ula'ika humul muttaqun to wannan da gasken yanzu abinda ake bukata man sagir kai abun Allah ya gani amma ka na kana ta yaudaran kanka ka faɗi wannan gobe ka faɗi wannan a addini a ai alƙur'ani ka san ba a garin ku aka saukar da shi ba waɗansu ne suka yi dakon addinin kawai ka tashi kaga ƙur'ani ne a gidanku kai musuluncin daga anguwanku ina ka kai shi saboda ka da yawa ayyukan da muke yi faɗa kawai muke yi ba aikin muke so mu yi ba yanzu wannan gangami da muka yi a masallacin nan tsakani da Allah in an yi kudin masallacin nan in dan Allah ne muna so mu fiye shi na za mu iya biyan kudin ko ba mu biya ba Da mu biya Da mu biya ko ba mu biya ba tsakani da Allah Da mu biya Da a biya haka ne shi yasa sai kaji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran la qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum a wata sharikukum fil ajr saboda na gidan da suke zaune da gaske ne suna so su zo da gaske ne saboda aka sai aka ba su ladan waɗanda suka fito to maganan wannan da gaske ne da gasken ne shine abin da ake bukata wannan maganan ta gaske ne saboda ka in muna so mu taimaki addini in muna so mu taimaki ƴan uwanmu sai da gaske to in ka gwada da gasken kuma Allah zai gaskata maka da gaske ke in ka gwada da gasken Allah zai gwada maka da gaske ke annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sanatatu uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadithan fafazu annabi ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku annabi ya ce zan rantse muku da Allah a kansu har abada ba da ku ga akasin abin da na gaya muku ba salasatun uqsimu alaihinna annabi ya ce zan muku rantsuwa akan waɗansu abubuwa guda uku annabi in ya faɗi magana ko bai rantse ba ai gaskiya ne sai ya ce to zan iya rantse muku da Allah a kansu yadda na gaya muku har tashin alkiyama ba za ku ga kuyin haka ba wa uhaddithukum hadithan fa zuhu yace zan ba ku wani bayani ku kiyaye ma naqasa malu abdin min sadaka annabi yace dukiyar bawa ba bata taba waya ba saboda ba da sadaka da taimako in ka karye ka je ka nemi mai karya ka amma wai taimakon jama'a wai sadaka ba da gudumawa annabi ya ce zan rantse muku da Allah baya tauye dukiyar mutum hadisin bukari annabi ya ce ba wani gari da zai waye face Allah ya saukar da waɗansu mala'iku biyu zai ce su yi addu'a wa mutanen duniya na farkon zai ce Allahumma a'ati fikan kalafa Allah duk wanda yayi infaki ya taimaka ya ba da gudumawa ya tallafa Allah ka maye mishi gurbin abin da ya bayar wa yaqulu al-akhir ɗayan sai ce Allahumma a'ti mumsikan talafa Allah duk wanda aka nema ya taimaka ya tallafa yaki Allah ka talafar da abin da yake hannunsa wannan addu'a da mala'iku suke yi in Allah ba zai karɓa ba zai ce su shi yasa ka ɗauke shi a matsayin assignment ka je ka gwada idan wani ya zo neman taimako a gunka ba shi da shi yana bukata ya cancanta kai kuma kana da halin ka taimake shi sai ka ce shi ya yi wannan abin da ya nema in dubu biyar ne in dubu ɗaya ne ka hana ka ce shi ya yi haƙuri to in sha Allah dubu ɗayan nan sai dai ka je ka gyara mashin ɗinka da shi amma ba ka ci sai dai ka je ka gyaran mota da kuɗin domin mala'ikan abin da ya ce Allah duk wadda aka nemi ya taimaka yake ya taimaka abin da ke hannunsan Allah ka talafar da shi shi yasa kana shiga gida sai a ce maka baban wani jikin wani fa yayi zafi to sai ka je kemis abin da ya neman ka hanan sai ka je ka sayi magani da shi ma yaro amma dai a barka ka more shi ba za ka more shi shi yasa ita rowa ba ta da rana banda sharri ruwa banda sharri wa ma'abucinta ba ta garara shi kuma wannan da yace Allahumma a'ti munfikan kalafa ka gwada in dai zaka taimaka to da ka ga buɗi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlif idan ka bude hannunka Allah zai yalwata maka in ka bude Allah zai yalwata maka karka saka wayonka a cikin abin hannunka wallahu fi auni abdi ma abdu fi auni akihi annabi yace Allah na shirye ya taimaki bawa matukar bawan zai taimaki dan uwan matukar zaka taimaka Allah zai taimake ka annabi yace zan rantse muku da Allah sadaka da taimako ba ta taba tauye dukiyar wani ba da gaske ko ba da gaske ba da gaske saboda ka in kana so hanyar ta buɗe abinda ke hannunkan ka gwada da shi Allah sai ya buɗa maka Allah ya samu dace Allah ya muku albarka waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya karɓa mana Allah ya tabbatar da digadigan mu kan imani da ayyukan alkhairi Allah ya riskar da mu wannan wata mai albarka cikin alkhairi Allah ya ba mu karfin gwiwa na tsayawa mu nemi kusanci gare shi mu bauta mishi da ikhlasi muna roƙon Allah kuma ya karba mana duk abin da zamu yi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk